tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin tarihin sayyidina ali ibn abi talibin allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda a inda malam ya ɗauko mana tukulluman al'amari dangane da abin da ya shafi rayuwar ali da duk abin da yake da alaƙa da shi sayyidina da Ali. waɗannan bayanai da malin ke gabatar mana kan waɗannan bayan Allah na ƙwarai jama'a ba wai ana gabatar mana da su ne kawai domin mai amfani da ƙwarƙwatan saurare a ce mun ji tarihi mun more ba sai dai abin da yake bukata da mu duk abin da muka karanta mai ƙoƙarin aiki da shi in na ɗabi'a ne mai ƙoƙarin ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'ar in muka yi haka to lallai mun rabota kuma mun tsira kuma karatu ya yi mana amfani allah maɗaukin sarki ya sa mu dace idan ba manta ba malam yana kan mana bayani dangane da ayoyin alkur'ani da suka sauka musamman kan sayyidina ali ibn abi talibin inda a baya mun yi bayani da cewa mafi yawancin maganganun da ake ƙoƙarin dangantawa cewa aya kaza ta sauka a kan sahabi kaza mafi yawancin waɗannan bayanai ba su inganta a bisa fuska na yadda malaman hadisi ke bi su tantance magana kafin danganta ta daga inda aka danganta ta ɗin ba to a yau malin ya ce wa fi ali radiyallahu anhu dangane da sayyidina ali wa nafrun min mina sahaba da kuma wasu daga cikin sahabbai nazala ƙauluhu ta'ala Allah maɗaukin sarki ya saukar da ayan da ke cewa fabashir ibad ka yi bushara ga bayina suwa alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu su ne waɗanda suke sauraron zance suke sauraron wa'azi ga dimme wa'azantarwan amma kuma sai su bi mafi kyau daga cikin abin da mai wa'azin yake wa'azantarwa tambaya ana akwai wani abu da ke cikin wa'azi ne wanda yake akwai mara kyau a ciki duk abin da yake cikin wa'azi mai kyau ne babu wani abin da za a kalla cikin wa'azi a ce abu kaza ba mai kyau bane babu shi sai dai menene ahasan shine zancen Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wanda aka yi mai wa'azi to ya tsaya ya duba ya ga shin abin da aka ambata cikin wa'azin nan maganan Allah ne da annabin shi in e to dolen shi ne ya bi mun gano wannan da kyau ko domin wannan maganan Allah da annabi wannan shine ahasan kuna fahimtar wannan da kyau ko maganan da ya zama ba na Allah ba ba na annabi ba wannan batil sunan shi kenan duk maganan da zaka ji to wanda za ka ɗauka kai aiki da ita ita ce maganar Allah da annabi kaɗai duk zancen da ba na Allah ba ba na annabi ba to ka aje mu mai yin shi ya karata can dan Allah bai aiko maka wannan ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu wannan ayan ta zo a cikin suwatu zumar aya ta sha bakwai zuwa aya ta sha takwas to wannan babu wani bayani da ya tabbata cewa ta sauka akan sayyidina ali ne ita wannan ayan ta sauka akan dukkanin mumine ne shine Allah ya ce ka yi bushara ga bayina su ne waɗanda ke sauraron zantuttuka sai su bazance mafi kyau zance mafi kyau ko shine zancen Allah da annabi Allah madaukin sarki ya sa mu dace وعن wa Hamza رضي الله عنهما nazala ƙauluhu ta'ala malam ya ce dangane da sayyidina ali da sayyidina hamza ne allah maɗaukin sarki ya saukar da wannan aya afaman sharaha allahu sadarahu lil islam fa huwa ala, nurin min rabbihi wanda Allah maɗaukin sarki ya haskaka zuciyan shi da musulunci to wannan shi zai rayu cikin haske daga ubangijin shi ayata 22 cikin suwatu zumar wannan ma babu wani dalili da hujja da aka kawo cewa Allah maɗaukin sarki ya saukar da ayan ne akan sayyidina Ali da Hamza duk wani musulmi tun daga zamanin annaba har kiyama ta tsaya in Allah maɗaukin sarki ya mai gamdakatar ya musulunta ya bi dokokin musulunci tsab to wannan Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi kuma zai rayu a kan haske daga Allah maɗaukakin sarki Allah ya tsare mana imaninmu wa qawluhu ta'ala har ila yau da faɗin Allah madaukakin sarki wa yuti'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan aya ta takwas a cikin suratul insan Allah yana yaban bayi na ƙwarai da cewa su ne waɗanda suke ciyar da abinci alhali suna son abincin suna ciyar da shi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da miskini da maraya da kuma wanda aka tsare kun gano wannan da kyau ko kuma suna yin wannan ne liwajihillahi la nuridu minkum la nuridu minhum jaza'an wala shukura Ƙala a Malam Ata'u ya ce ya ji daga Abdullahi ɗan Abbas, wa zalika anna Aliyu ibn Abi Talibin radiyallahu anhu cewa na Aliyu ɗan Abi Talibin Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mashi yarda ya je ya ƙwadugo, da kanshi, yasƙi nakhalan bishe'in min sha'irin lailatan ya je aka ba shi aikin kwadugan shayar da wata gona wanda zai kwashe dare gaba ɗaya yana aikin haka sai na ali ya je wannan aiki domin ya samu halaliyan shi kuma za a biya shi ɗan mudu ne haka na sha'ir yi wannan aiki hatta asbaha har garin allah ya waye haka sayyidina ali ta wannan aiki har ya waye wa qabida sha'ira sayyidina ali ya anshi wannan shinkafa wa tuhina thuluthahu sai aka nika ɗaya bisa uku na wannan sha'ir nashi za a mai waina kenan ko faja'alu minhu shay'an liya'kuluhu aka ɗan gyara mai aka yi mai ɗan wani abun masarufi domin ya samu ya ci yuqalu lahu alkhazira abin da aka yi suna ce mai alkhazira falamma tamma indajuhu yayin da abinci ya dahu tsab a ta miskin sai wani talaka ya zo fa akhraju ilaihi ta'ama yana bara kawai sai suka ce a ɗauki wannan abincin a kai mashi jama'a kun gane wannan da kyau ko almajiri na allazi wahidun kawai sai Ali ya ce ya ɗauki wannan abincin a bashi sun ma'amila thulatha sani sai aka nika ɗaya dama kashi uku ya kasa ko to sai aka ɗauko thuluthi na biyun shi ma sai aka zo sai aka nike shi falamma tamma in bajuhu abinci na nuna a ta asirun sai ga wani asir wani ɗan gidan bursuna ya zo yi bara minal miskin daga cikin miskinai wasu ka ce asiri shine wanda aka tsare shi aikin Allah kawai yake kun gano wannan da ke ku alladina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu agniya amina taaffufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa sune wanda aikin Allah kawai suke yi ba sa iya samun dama su fita su je aiki ko wani ƙwadago ko wani sana'a ko wani abin da ya kama da haka ba dare ba rana aikin Allah kawai suke yi to kawai sai zo ya nemi a taimaka mai da abin da zai ce fa'at amuhu nan da nan sai sayid na ali sai ya ciyar da shi wannan abinci wa ƙawwau yawmuhum zalika duk gidan haka suka waye gari suke ta ɗauwa'i suke azumi ba su ci komi ba cin da sun rabar da abincin baki ɗaya fa'anzalat fihi hadhihi aya sai aka saukar da wannan aya akan wannan aikin da ya yi mun gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya sa mu dace al'imamu siyuti ya ba da labarin haka a cikin addurrul manthur fit tafsiri bil ma'athur a jiz'i na shida shafi na ɗari biyu da sittin da tara sai dai abubuwan da siyuti yake kawo a cikin tafsirin durrul manthur jama'a bai kawo shi da isnadi maganganu ne mu'allakat ga sunan la'is na da lahu dole ne in ka ɗauko magana a cikin addurul mansur sai ka nemo mashi isnadi kuma sai an binciki isnadin ya inganta kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa malamai waɗanda suka tinkari aikin takharijin wannan littafi da ƙarshe sai ka ji suna cewa dama nasa suka rubuta saboda magana ne kawai zai ce ibn abbas ya ce a ina kun gano wannan da kyau ko ibn abbas ya ce kai zamani da ibn abbas ne da ya ce shi yasa ibn mubarak ya ce al isnadu min addini isnadi addini ne walau lal isnadu laqala man sha'a ma sha'a ba don isnadi ba kowa sai ya faɗa abin da ya so amma kana faɗi da sunan addini sai mu ce wa ya gaya ma shi ɗin wa ya gaya mai shi ɗin wa ya gaya mai da wannan ne imamu malik imamu darul hijira ya zarra a kan kowa duk abin da maluku zai faɗi sai ka ji ya ce na fiye ya gaya mai daga ibn umar shi kuma daga mai gidan duka shine manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Jama muna fahimtar wannan da kyau ko duk magana sai sun danganta ta ga mai ita ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa al'umman musulmi ake ce mana ummatul isnad al'umman da ke tinkaho da isnadi kun gano wannan ba wani al'umma da ke da isnadi ko kwaya ɗayan ba musulmi ba gaba ɗaya kiristoci ne suke da wani isnadi kwaya ɗaya akan auren zobe mai cike da mazaje maƙaryata kun gano wannan da kyau ku cike yake duk wanda yake ciki makaryaci ne amma mu kuwa in ka bude sayul bukhari ka bude muslim ka buɗe tirmidhi abu dauda na Sa'i ibn ma duk sai ga hadisai ne kawai zankame da isnadansu dalla dalla wani daga wani wani daga wani sikatun an sikatin ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to bayan da malai kawo wannan sai ya ce sifatuhu radiyallahu anhu na kawo muku wannan bayanin ne saboda 'yan shi'a suna ƙoƙarin ɗauko tafsirin durrul mansur suna ɗauko maganganu a ciki sai ai ga shi siyuti ahalus sunna ne ɗan uwanku ne ga abin da ya faɗi in siyuti ya faɗi a cikin addurul mansur sai an bincika ko asbabun nuzul na waqidi duk waɗannan bayanan in sun ɗauko sai an bincika saboda waqidi mutum ne mai rauni kun gano wannan ne kyau ko duk waɗannan abubuwan suna da buƙatan a tace a tantance su ko mutum ya ɗauko maka magana a cikin tarih na al imam at-tabari ya huta sheka cin da ya kawo isnadi in ka isa ka karanta wannan littafi to kenan ka isa ka tace maganan da ke ciki ka tabbatar da wanda ya inganta daga wanda bai inganta ba ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa mutumin da yake rayuwa da tarkace ko to zai je lahira ko ya haɗu da tarkace za mu zo za mu karanta yau in Allah ya yadda a cikin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin zaka ji maganganu dangane da fatawa da maganganu dangane da ilimi da maganganu dangane da alƙalanci da matsayin da malamai suke kallon waɗannan abubuwa na cewa lallai ilalla wanda zai sa kan cikin wannan harka to koyi taka tsantsan Allah ya sa mu dace malai ce sifatuhu radiyallahu anhu ya siffan ali yake muna ta magana ali ali ali ali ali to wai ya siffan sayyidi ali yake ali dogo ne gajere ne mai ƙiba ne siriri ne kuna fahimtar wannan da kyau ku ya sayyadi alayyaki kila ba maki yanzu kana ta siffanta to ali gashi nan wani balarabe ne jajajen wani kaza yiwa ba haka yake ba kana aliyun radiyallahu anhu kama wasafahur ruwatu sayyidina aliyu kamar yadda masu ruwaya suka siffanta shi adam mutum ne ja mai sirkin baki mun gano wannan da kyau ko ja mai sirkin baki kaga alkama to kalan jikin alkama shine kalan jikin ali mun gano wannan da kyau ko shi ko manzan Allah fari ne mai sirkin ja kun gano wannan da kyau ko wannan kalan shine kalan da ya fi kowane launi kyau mutum ya zama fari mai sirkin ja kuna fahimtar wannan akwai ja mai sirkin baƙi kuna fahimtar wannan da kyau ko ja mai sirkin baƙi shine ali shine irin su annabi adam akwai ja mai sirkin fari kuna fahimtar wannan da kyau ko akwai jajajir akwai fari pat domin Allah duk ba ga yake ba waɗannan launukan waɗannan launukan ba launuka ba ne masu kyau amma launi mai kyau shine fari mai sirkin ja kuna fahimtar wannan amma baki mai sirkin ja shine wa shine wa wankan tarwada baki ne aka ɗan sarka mashi ɗan ja asalin shi me baki ne ina fatan mun gano wannan da kyau amma ja mai sirkin baki asalin shi me ja ne amma kuma jan me duhu ina fatan kun fahimci wannan da kyau wannan sai mun zo bayani sosai don ganin da siffofin manzan Allah cikin shama'il za mu fitar da waɗannan abubuwan duk a nan wajen ina ganin mutane masu irin wannan siffan wani lokaci in majalisi ya cika aka samu baƙaƙe da farare da yan rawaya-rawaya haka to shi kenan yanzu ba za mu iya fitarwa ba cin da mafi yawanci gaba ɗaya na ga menene duk baƙaƙe ne <laughs> duk yan afirka ne allah maɗauke sarki ya sa mu dace allah ya shiryar da mu shi ne sai ga an samu wai wane ne eh, wankan tarwada sai a ce wane shi ma fari ne a'a a kawai dai baki ne ya ɗan kubuta daga bakin kaɗan amma baki ne kawai ina fata mun gano wannan da kyau kai in ga siffan sura irin na annabi ai ido bai daina kallon shi wallahi ko yanzu ne mutum ya ɗauki siffa fari mai sirkin ja sai kaga yana da kyau so san gaske zabiya ana samun iri biyu shine fari ƙar yana iya zama zabiya jajir yana iya zama mai zabiya za ga kalan ga dai shi fari ne amma ba kyau bai da sha'awa abin da nake nufi bai da sha'awa amma farin ne an sarka mai mai ja yana ɗaukan ido ina fatan mun gano wannan da kyau haka ne abin yake ko ka gani wannan Allahu akbar amma ka kamar yadda kake baƙin ƙirin ɗin nan yanzu ga kai ba irin wannan ba ne eh <laughs> Allahu akbar Allah kenan Allah ne halitta kuma duk Allah na san abin shi fa ni kawai karanta nake kai duk ka gansu sai ga kawai karatun na fitowa karara Allahu akbar Allah ne halitta eh damu yadda muke kasan Afirka din nan ga zafin rana ga zafin talauci ga zafin mulkin demokaradiyya aka yi mu ba za mu gani ba amma da yake bakake ne duk abin sai ya saje cikin me cikin bakin dama ga duhun talauci ga duhun mai zalunci ga rana ta gasa mu shi kenan ba a gani Allah maɗauke sarki ya sa mu dace to siffan ali kun ji kalan jikin shi ko shadidul adama sannan fatan nashi mai duhu ne kun gano wannan da kyau ko aqrabu ilal qasri min tuli wajen tsawo ya fi kama ka ce mai gajere da ka ce mai dogo kun bayyance wannan da kyau ko daga nan ne za ka gane jahilcin 'yan shi'a da suke cewa wai mala'ika jibril ya yi kuskure an aiko shi wajen ali ne wai sai ba annaba annabtan dan allah launin jikinsu ma iri ɗaya ne kun gano wannan da kyau ko launin jikinsu ma iri ɗaya ne amma ka samu ɗan shi ya fara maka labarin ƙarya ha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi makareci bai ji daɗin rayuwa ba ka faɗi gaskiya mana komai ta ka ja maka mai ita ƙarya fure take yi wallahi ba ta yaya kana nan sai karatu ya zo ya tattake abin da ka faɗi na ƙarya sannan annabi ko yanayin shi ko ba tsawon irin yanayin tsawon su ma ba ma irin na alba ne kuma sannan yanayin shekarunsa ɗaya ne annabi ya girma sayid na ali da shekara talatin mun gano wannan da kyau ku da shekara talatin ya haife shi yanzu kamar wannan yaron da ke zaune a nan ni na girme shi da kusan sama da shekara talatin ma yanzu sai aka aiko ka aka ce kawo wannan abin ka bani tsakanin da Allah za ka ba wannan ko ka ba wannan zai gaban tsakanin da Allah yanzu ga dattijo a zaune a nan ya girme da wajen shekara hamsin yanzu tsakani da Allah sai aka ce je kai ma dattijan nan mai farin gemu wannan sai ka bani tsakanin da Allah kana da kan gado ni ina ganin ko garin makafi ne ni za a ce man dattijo in aka ce matashi yawwa masha Allah muwa muna tafi a ba irin ka tsoho mai yi mu bari abin nan <laughs> eh muna tafi insha Allah <laughs> insha Allah hankali amma akwai saura <laughs> da Allah da ɗan saura kaɗai ko ba ko ɗaya ba to Allah ya sa mu zo lafiya Kasan alheri ne annabi ya ce furfura ni'ima ne haske ne nur ne mun gano wannan da kyau ko akwai lokacin da zan zo zan muku wata lecture akan tsoho da kuma furfura da datta duk waɗannan abubuwan ne don ku gane ni'ima ne in Allah ya cire dattawa a cikinku an cire muku alheri shi yasa Allah ya haɗa manzan Allah su a majalisun shi abubakar da usman dattawa ne aliyu da umar matasa ne shi sa fatoyinsu za ka ji ga irin yadda suke ma ko gano wannan da kyau ko dattijo ya fara matashi ya ansa dattijo ya ansa matashi ya karasa an sirka ma annabi yanayin ne don addinin ya karɓu ina fatan mun gane in tafiyan ya zama dattawa ne zalla to za a rushe ku domin duk abin da ya ta sai abu a hankali abu a hankali har waɗancan makiya zo su danne ku shi ko matashi ya ce a tafi a gudu a guje a guje har ku ƙetare sa'anku ga sa'an nan ku tsallake saboda sauri amma in matasa suka ja da ta sai a tafi a hankali in suka ja sai ce a tafi a hankali to shine sai a yi nasara tsuntsu ne mai fiffike biyu fiffike ɗaya matashi fiffike ɗaya dattijo shi sa sanda aka yi badar suka tada tsiya matasa suka ce duk ganiman masu za a ba da ta suka ce da kuka yi me ina ba ta mun gano wannan da kyau yau matashi mai iya ba tsiwa iya ba me kai da za a baka mu za a ba mu muka tsara da barbarin yakin suka ce me kuka yi kawai zama a inuwa kuna cewa ai kaza me yasa ba ku tashi kun yi ba wannan na cewa wannan Allah ya anshe ganiman yas'alunaka anil amfali domin sun tafi wajen annabi to ya za a da wannan ganiman mu ya kamata a ba rabo mafi tsoka in ji matasa kenan dattawa suka ce mu za mu ɗiba rabo mafi tsoka domin mu ne muka kaza Allah ya ce suna tambayan ka gamar ganima kulil amfalu kowa zai shuru ya za a yi ka gaya masu wannan ganiman lillahi to ta Allah ce kuma ya danka manzan Allah to shikenan kowa ya koma inuwa za a raba a ba kowa abin da ya dace da shi ai malam in ka fahimci Kur'ani ko ba addini mai adalcin musulunci wallahi wallahi malam kana karatun alkur'ani kullama dalal mada jududun tsawon zamani na ƙara mai da shi ɗan yayi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace to kun ji sayyidina ali shi annabi kuma ga kallon sayyidina ali kace wancan dogon da ya ce maka a'a gajere ne a'a amma da tsawo da gajarta wanne ya bi karkata ya bi karkata ajin gajeru amma shi ko manza Allah an ga gani cikin gajeru sai ka ce ga dogon nan in ga gani cikin dogaye sai ka ce ga matsakaicin nan ina ba ta mun gano wannan da kyau to wajen tsawo ma ba ɗaya suke ba wajen launi ba ɗaya suke ba wajen shekaru ba ɗaya suke ba wajen mukami ba ɗaya suke ba wannan sunan shi sayyidi ali wannan sunan shi kuma rasulullahi <laughs> jama muna bayyana wannan da kyau Allah madauke sarki ya sa mu dace sannan dakhamul baɗan sai na alina da ɗan tumbi haka saƙilul aineni yana da idanu manya-manya ma kuma idanun sun ciko a fili suke ba manya ne a ciki ba manya ne a waje asla sai na alina da saiko azimul lihiya yana da babban gemu Ya za jama'a kowa ya daina aske gemun shi aske gemu jama'a haramun ne ku bar gemu ya sakata ya wala ni ban san abin da ke damun mutane ba da Allah madaukin sarki ya yi ka ya yi ka da gemu ne yanzu wannan yare yana da gemu bai da shi Allah bai san ganin shi yanzu da gemu amma da ka balaga sai gemu ya fito to yanzu kuma Allah ya canza so yake ganka da gemu yanzu misali in ka mutu da askakken gemu misali nike ba wani ce haka bane misali a fayil ɗinka an rubuta cewa mai gemu zai wuce wannan waje mai siffa kaza ɗan aljanna ne sai ka zo da askakken gemu mala'ika zai baka ka shiga kuma dole ka kwana a gida ɗaya don duk wanda ya je lahira ba wanda zai kwana a waje dole a gida ɗaya za ka kwana ko dai ka kwana aljanna ne ko ka kwana wuta ko ‘yan tozalla a rafi to ba za su kwana a wajen ba duk za a canza masu waje to me naka kana kyaman annabi ne da ka aske gemu me annabi ya maka ina ganin ko dan ka kaunaci siffan annabi ai ka bar gemu ku gano wannan kuma jama'a gemu fa daga ne yake farawa bahaushe ne kawai da karran bani ya ce wannan sunan shi saje wannan sunan shi hana ƙarya wannan sunan shi gashin baki musulunci kuma ya faɗi yadda za a yi da kowanne ya ce ku cika gemu sai ce gashin baki kuma ku datse shi in ka aske kwalkwal da reza imam malik ya ce za a maka bulala goma datse shi aka ce ka bar shi ana ganin alaman shi mun gano wannan da kyau ko amma gemu wannan da hana ƙarya barin shi ake yi inda Allah ya ga dama sai ya ka da gemu matanka da gemu kaga bunsuru da akuya kenan kaga mata da mijin kowa da gemu ka fahimci wannan da kyau ko kaga rayuwa ba zai daɗi ba ka kalli matan ka ganta da gemu kai <laughs> Allahu akbar Allah kenan Allah shine al-musawwir fa sawwarahu sai ce me fa ahsana suwarahu isa Allah an ga ganin namiji da gemu yafi kyau ma kana ta aske gemu kana ta aske gemu me gemu ya maka oh wala haba kamar haban karuwa Allah ya kiyaye yasa kowa ya bar gemu kowa jama'a mu muna son ma mu samu wannan din ma a bari Allah madaukin sarki bai kaddara ba wannan falala ne daga Allah wasu mutum ya ce wa shi ba zai bar gemu ba domin bai fara aje magana ba a ashe dama mai aske gemu mutumin banza ne a bisa nazariyan duniya ma aicin da annabi ya bar gemu ko ba ka son gemu ka bari danwa don ƙaunar annabi amma kalli an ce sayid na ali yana da babban gemu amma 'yan shiya ba aski gemu suke yi ba gane wannan da kyau ko in kana son ka gane ɗabi'an ɗan shiya kalli ɗabi'an kirista kirista ne zai zo ya ƙaƙaba hoton yesu kuma yesu nan ka kalle shi za a gan shi da me da doguwar riga shi kuma da me gajeren riga haka ne ko ba haka bane sannan sai ga Yesu da me gemu shi ko me da cikakken gemu kaga matan kirista da gajeren wando da ɗamamman wando da sikel ita kuma maryam mahaifiyar annabi isa da suke zana da kume da hijabi da dogon riga fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum Allah ya kiyaye to kun je sayyidina ali shi ya fi kama da gajere in dogaye suka zo shi kuma annabi ya fi kama da matsakaici inda dogaye inda gajeru kuma ya fi kama da dogaye manzan Allah ke sannan sayyidina Ali yana da babban gemu kuma yana da saiko kathiru sha'ar sadari yana da gashin kirji da yawa wa kana dahamu adadatar zira yana da damtse babba a zira'in shi yana da kiba kai da ganin shi kaga madakin arna wa kana min ahsanin nasi wajaha Kina da kyawun fuska in aka aje kyakkyawan da ya fi kowa kyau a gari alina zuwa sai a ce an ga kyakkyawa ya zo wajen wannan sai a manta da kyan shi ahsanun nasi wajaha ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa an kace kai ka zauna kana neman kyakkyawa ne kadai sai ka auro wani tafi kowa kyau tana fitowa sai ga an daina kallonta an kuma ana kallon wata kun gano wannan da kyau ko haka ne ko ba haka bane sai annabi ya ce ka kalli zati dini sannan ka kalli me dabi'a in ken yayi rakiya wannan tukuici ne ina ta mun gano wannan da kyau babu laifi karka ce kai ustazi ne ba abin da ya hana ka da wannan aka cuci kanka ne walau a ajabaka husnuhunna ba wanda ya ce kaka duba abin Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ai mu duk wanda muka samu ai ma sha Allah irin wannan usazanci da kuke za ku mutu cikin takeici Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace annabi ya ce ka nemi wanda in ka kalle ta taimur mushi za ta faranta maka rai kaji yanda yake yi wani sahabi zo ya ce ya ga wata yana so annabi ya ce kaje ka kalli abin da zai jawo hankalinka wajen son ya ce a ka gani ko musa zalla kenan aka ce je kan mana da ya je labe ya gani ce ta yi shi ne sa abokan almajirin suka ce algawa ta mala hadda ku ya ce to ya annabi ya sa ni in annabi ya ce ka tafiya da kafa ɗaya ba zai kai ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace a mu kawai mu ma da fa aka yanka mu na annabi muka siya wallahi duk wani mai tallamu ba mu taya nashi ba <laughs> ni ba ruwa na wallahi duk abin da ka ɗauko ni na annabi ne yi man wani ya ce ga ɗariƙa na ce na sai ta annabi ga mazabi na sai ta annabi ga ƙungiya na sai na annabi ga kaza na sai na annabi me laifi na ni fa duk wanda duk wanda ba sunan shi a kiran sallah a kalman shahada a tahiya wallahi ba ruwana da shi wallahi an ka ɗauki wannan zaka mutu da imani shi sa kana shiga kabari za ce me zaka faɗi game da mutumin da aka aiko muku wala in ka sai ka kira sunan babanka dukan ka zasu ka san ko na san a duniya inda ka cire annabi ba kaman ubanka <laughs> mun gane wannan duk wani wanda zai biyo in ka ce malamin ka ko shehin ka duka zaka ci manzon Allah zaka kira shine first to duk wanda yake son mu bi shi ko to ya bi annabi sai mu tafi tare da shi wajen bin annabin kuma wallahi abin da ya haifar da fitina rabuwan kan musulmi ko rabuwa da annabi ne me hada kan sahabbai bin annabi ne Iza jama'a kowa ya ƙure bu manzan Allah yanzu ladan na zuwa zai ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka ji natsuwa Na eh su muke maraddi a waɗannan takadarai ne kun gano wannan da kyau ku ‘yan shi'a ne masu cewa anna aliyan la ko la ko la duk mm. abubuwa ne gashi nan Allah da shi kiyaye kuma duk abin da ya haifar da wannan ko ni wallahi ko abin da ya kawo shi a garin nan da ƙasan nan har ta iya karɓuwa ko wallahi sakacin ahalus sunna ne da ahalus sunna sun karantar yadda ya kamata ba wanda zai ansa wannan shirman me yasa zariya ne cibiyan shi'a a ƙasan amma 'yan zariyan kuma ba sa shi'an me yasa da malamai a ganin suna karantarwa sai da ɗibo ƙauyawa daga ƙauyuka zo su rashin hankali su tafi mun gano wannan da kyau ku kuma duk waɗannan ƙawayen da suke zuwa iskanci garin nan ko da za a ce su zo yau a ce an haramta mutu a ba wanda zai ƙara zuwa damun da ke kawo su kenan don sun ce ana ce mazina-zina ne in ka yi a garinku in ka tafi wani gari ka yi to wannan morewa ce wani iskanci to a ƙauye ba ƙauye dama sana'an shi da uban shi da shi da kowa na shi shine kwartanci kana tafiya gona ya lallaba ya je ganka a gona sai zo ya haura gidanka yau sai aka zo aka ce mashi addini ne zai ko ba zai ba man bada jafa shi yasa bagobiri lutu ya ce ƙauye ragga ƙauye kaza ya ce ƙauye babu me rangwamen addi ya ce ƙauye da guda guda suka sallah to don a ƙauye an karɓi shi a to zai me mun gano wannan nake ku muna magana da wani yake ce ai shi yanzu ya fahimci addini ne ce Allah ku ka taɓa yin wani addini a duniya ya ce bai taɓa yi ba ce don kaji ce ai baka sa abin da kake yi ba ne ina ba ta mun ga mahaukaci ne da ya ci kashi ya ce da daɗi ai bai taɓa cin abinci bai daɗi ba ne wannan ne ya ci dole ya ce da daɗi yi ina fatan mun gano wannan da kyau na mai taɓa ya ci koko <laughs> Allah da ya kiyaye mala ya ce wa amma sifatuhu alkhuluqiyya amma siffan na aliyu wajen ɗabi'a faƙadish ta ma'adlahu khulasatu sifat malai yace haƙiƙa a taƙaice da duk wani siffa na gari ya ta gare shi fashtama allahu sifatun nabli wazzaka wal muru'a shaja'a duk wani siffa na hangen nesa duk wani siffa na ƙwazo da azanci duk wani siffa na mutunci da jarinta sai na ali ya haɗa su mun gano wannan yasa ka zama mai hangen nesa mai tunani da sanin ya kamata wa kana afifan naqiyan zahidan warra'a na ali ya kasance mai kamewa ne ya kasance mai takawa ne da taka tsantsan dangane da al'amarin duniya sannan ko mutum ne mai mutunci dangane da duk abin da ya sa gaba mutawadi'an mutum ne mai tawalu'u wa ghairuha min sifatil Hassana alhamida da wasu fofi kyawawa abin yabo duk sai na ali ya tara su kun gano wannan da kyau ko shi yasa ka kalli siffan sayyid na ali ka kalli waɗannan yan shi'a ba su kama ba shi yasa a cikin usulul kafi kule ni ya ruwaito littafin yan shi'a ne sayyid na ali ya ce duk cikin mabiyan shi mutum ɗari casa'in da tara yan wuta ne ku zai ka lissafa in kun yi layi kar ka lissafa ɗari kana fitar da ɗaya Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace muru'atuhu mala ya ce wani ɓangare na mutuncin sayyadi ali kanan muru'atuhu radiyallahu anhu nadira irin mutunci da kima na sayyadi ali ba kasafai akan samu ba iza ma ƙurinat bi kulli zawi muru'a in aka ɗauko muru'an ali aka haɗa da duk wani wanda zaka ce mai muru'a ne za ga Ali ya yi gaba da shi fa'aba aliyyar radiyallahu anhu ala jundihi wa hum ghadibuna na an yaqtulu mudbiran sayyidina ali an yi yaƙi tare da sojojin sun fusata an masu illa kuma ga waɗanda suke masu illa sun gudu amma tare da haka ya ce duk wanda ya tsorta sheka kar wanda ya taɓa shi wala ya ji hazo ala jarihin wanda kuma aka yi mai rauni kada su ƙarasa shi au ya shafo sitiran in mutum ya gudu ya kulle gida ka balla gidan a shiga au ya malan kuma kar a shiga gidan mutane da garinsu ana fasa shagunansu ana masa sata wannan tamaman an yi hannun riga dawa da jami'anku da kuma na musulunci baki ɗaya wa salla fi waqa'ati jamal sayyidina ali yayi sallan gawa a yaƙin jamal da aka yi alal katla min ashabihi ga waɗanda aka kashe daga cikin mutanen shi wa min a'da'ihi ala sawa da kuma wanda aka kashe daga waɗanda suka zo yaƙan shi duk ɗaya tara sai masa sallah saboda shi ya san musulmi ne wani rashin jituwa ne kawai ya taso wayan sai musulmi rashin jituwa ya ɗashi ɗan uwan shi sai mai da abin gaba suna yaƙin fa amma ba gaba suke yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa zafara ali radiyallahu anhu bi abdullahi ibn zubair a wannan yaƙi sayyidina ali ya kama abdullahi dan zubair a matsayin bursunan yaƙi wa marwan ibn al-hakam da marwan dan hakam wa sa'id ibn al-as da sa'id dan as fa'afa anuhum kuma ya ƙyale su walam ya ta'aqqabahum bai masu uquba ba bisu'in bai munana masu ba da kowane irin nau'i na munanawa ragama annahu alladdu a da'ihi tare da waɗannan sun fi kowa bayyana ƙiyayya gare shi mun gano wannan amma ya samu daman da zai sa a ba kashi ko a kashe su ko ya kulle su amma bai ko ɗaya daga ciki bai ƙyale su duk mutumin da aka yi mai laifi ya ce wallahi da laifi zai ya rama kaza ko rabu da shi wallahi qillatul muru'a ne ke haifar da wannan manzo Allah mai yafiya ne mutum saba'in ya kama a yakin badar amma kuma di ya ce a kyale su Mala ya ce wa kafa jundu mu'awiya bainahu wa bainal ma sanda aka zo yaƙi rundunar mu'awiya sun je sun tsare inda ruwa yake fi ma'arikati siffin a yakin siffin wahum ya ƙolo na lahu sai suka riga ɗaga murya suna ce ma sojojin ali wala ta ma'in ko ɗigo ruwa ba za mu ba ku ba in kai ne zai to ba sai a shiga wani gida a ɗibo ba a daji ne fa a sahara ba ka taɓa rayuwa a sahara ba da ka taɓa rayuwa a sahara da ka sai inda sabai suka yi addini kun gane wannan da kyau ko kai kawai kana rayuwa ne hankali kwanci yanzu gashi muna rayuwa san mu AC fanka ga wutar lantarki ga shimfiɗa mai kyau gashi an buɗaɗe mu da wani turare hankali kwanci wai sai ka zo kana zagin sahabun manzan Allah wanda fa minhum man qada nahabahu wa minhum man yanta man wa ma baddalu Allah ya dace to shine falamma ajalahum anhu yayin da sayyidina ali ya kore su daga inda ruwan yake umira lahum an yashribu minhu shi zai ce ku aiko a ɗiban muku kama shariba jundahu kamar yadda sojojin shi ke sha haka yake so shine idfa billati hiya ahsanu sayyi'a fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatan ka annahu waliyun hamim kuna fahimtar wannan wanda ya muna nama kai kyautata mashi in kai mutumin kirki ne amma ya muna nama maka kai ma ka muna na to kai ba mutumin kirki ne ai yanzu shi ya kadaita da muna na kai kuma ka kadaita da abu biyu kai ba mutumin kirki ne kuma ka muna na Mala ya ce wa zara sayyida Aisha radiyallahu anha, sayyidina Ali ya kai ma Aisha ziyara a da waƙa'atil jamal bayan da aka yi yaƙin jamal. fasahad bihi safiya ummu talha sai safiya mahaifiyan talha sai ta mai ihu ta ce ai tamallahu minka auladaka Allah ya mai da ‘ya'yanka marayu kama ai tamta auladi kamar yadda ka mai da ‘ya'yana marayu mun gano wannan da kyau ko ma'ana shi ya kashe talha shin take cewa ‘ya'yana sun zama marayu ta sanadiyanka to kai ma Allah ya mai da naka ‘ya'yan marayu kamar yadda yi man. Falam ya rudda alaiha she'an sai na alibi ce mata komi ba, sun makaraja fa'adad alaihi ta ƙara maimaitawa mastaqabalat bihi abin da ta tarbe shi da shi na farko, ta mai kwaramniyan magana kamar yadda ta mai a karan farko sun da ya shigo. Fasaka ta yi mata shiru, walam ya rudda alaiha bai maida mata da martani ba, qala rajulun sai wani mutum daga cikin maraka ali aghdabahu maqalaha wanda maganan ta ya fusata shi yace ya amiral mu'minin ataskuta an hadhihi almar'a yanzu wannan matan kai shiru ka rabu da ita wahiya ta qulu ma tasma bayan ka ji abin ta faɗa fanta harahu ali mai tsawa wa huwa ya ƙule yana cewa wai hakum tar da ku dai inna umirna na kuffa anin nisa'i wa hunna mushrikat annabi ya umarce mu mu kame game da mata kan mu taɓa su duk da mushrikai ne afala na kuffa an hunna wa hunna muslimat ba za mu kame mu rabu da su ba alhali suna musulmi gano wannan da kyau ko za mu shi ne wannan magana karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum